يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya kama a markazin nuri islami reshe daga mu'assasatu ahalin baiti wasu sahaba wadda ke da mazauninta a nan sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin zadun ma'adi fi hadai khairul ibadi na shaikhu malamin shamsuddin abubakar ibn muhammad ibn ahmad ibn qayyim al-jawziya alaihi rahmatullah idan muna bai da karatun muna cikin gaba wadda ke bayanin Allah maɗaukin sarki yana fifita abubuwa kan wasu abubuwa daga ciki sai muka zo kan bagirgirai ko garuruwa ya fifita makka a sauran garuruwa a makka ɗin akwai wani wuri da yafi ko ina daraja shine almasjidul haram shine masallacin a ka'aba ko ko dakin Allah alharam wannan kai shi na muke magana malam da ya kawo abubuwa da dama daga ciki aya da ta yi nuni cewa ko nuhin ta'addanci kai a wurin to Allah ba zai kyale ka ba malam ya kawo mana wani baiti wanda wani kayabon wani da cewa mahasinuhu huyula kulli husnin wa afidatin afidatir rijal yace wannan baitin kamata ya sa maka abashi cewa duk kyawun da ka gani a duniya duk abin da ka gani na armashi a duniya to shi a sinadari wannan wurin shi a maɓuɓɓuga shi a asali shi a sinadari na kyau wato makka ko a ce masjidul haram shine sinadarin kowane alkhairi daga ciki wannan kuma abu na mun ka sani don masallaci da ka sani a duniya to masjidul haram yake dubi na mamaita wannan baiti saboda kalimar hayula a wancan karatun koko last week na ba da jam'in ta hayula liyat na kara lamun hayulayat yake ba hayula lat ba hayu layat hayu layat ala kulli halin mala ya sake ambaton wani baiti la yarji'u tarku anha hina yanzuruha hatta ya'uda ilayha tarfu mushtaqa wannan baiti na na Abu Nawas mun san Abu Nawas Abu Nawas ga mutane masu harka adabi sun san ɗaya na daga cikin wato mawaka na zamanin daular abbasiyya al'abbasiyya waɗanda ba su kama bakinsu suka yi mai linzami ba to haka yakan ambata wani baiti yana yabon wata wada ma yake la yarji'u tarfu anha hina yanzuruha hatta ya'uda ilai al-tarfu mushtaqa to sai a ibn qayyim al ce to wannan baiti ba ga wacce ya kamata a sashi ba ga masjidul haram ya kamata a sashi ala kulli halin sai malam ya ari irin bakin su abina was ko ki irin ko kuma irin bakin masoya da suka giɗaɗa ko ko suka magana game da masoya irin haɗari ko mutuwa ko kasada da mai so yaka gamuwa da shi ta bangaren wanda ya kaso akwai wanda ka macewa akwai wanda ka cewa in ba ke barijiya ko in ba shi barijiya akwai wanda ka kashe kai nai akwai wanda ka hana mai ita ya yanke kaya nai akwai wanda duk gashi nan wai wai kenan dun tsabagen imani da wannan sai wannan ha'a bal wa da wula sharika lahu ehin to shi na malai are bakin su sai ya ya doki duk kalimomin yace to ga makka ko wannan masallacin ya kamata mu aza shi a gurgurje malam da ya ci muna gaba ya yace falillahi kam laha min qatilin بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من kam laha min لها wa قتيل wa وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح ورضي المحب بمفارقة فلذ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاطف والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم متحلية وترفهم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاءه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه ما ليتي فلله كم لها من قتيل يتي الله فركي an samu wanda ya mutu kasashe saboda ita da yawa yanzu wannan kamar da an ka ambata ni ambata farko irin lafazina na masu soyayya game da wasu a maso muka dukka wajaha ka tattara ma'anat muna magana ga makka ehe makka muka magana a masjidul harami to saboda makka an samu katil da yawa wasali an samu ma a kashe mutum bayan an kashe mutum a tube shi a kwashe mai kaya mun sa a cikin jihadi akwai salbu ko a bangaren jihadi sai an ka ga sojoji ko kuma mayaka. suna ɗan sanyi-sanyi sai a cito shi shi kenan yanzu duk wanda ka kashe adadin wanda ka kashe adadin ladakka ga Allah sannan kuma adadin ladakka ga duniya mi an ma'ana duk wanda ka kashe duk abin da ya mallaka naka na to ana iya cewa o na wanda ya taho tare da shi ko har gida in ya zo tare da jiki ne akwai sulke akwai takobi akwai garkuwa akwai kwalkwali akwai kaza to duk adadin wanda ha kashe kai adda kaya ne kana kashiya ba cikin ganima yake ba to da lokacin da an ce kullu man qatala falahu salbuhu to sai ga mazaje sun tashi ana ta kokari daga mai kashe 20 sai mai kashe 30 sai mai kashe 40 ya tara kayayyakin mutum 40 ko 50 kaga ya kudanci ko ko in ma an ce har abin da ya mallaka ko gida ne naka na to kaga wannan dibara ta tami ta ingiza mutane ko ku cuba su wajen tsayin daka a jihadi to shi aka ce ma ya wanda aka kashe ba a kwashe kayan ba a ce mai katil wanda an ka kashe kuma an ka ce a kwashe kayan shi as salib salib to waɗanda an ka kashe mututus saboda ita da yawa suke sannan waɗanda an ka kashe an ka tuɓe ta hanyar ta saboda ita da yawa suke sannan ne wajari sannan kuma akwai wanda aka na daga jarhuna wanda aka kare ma kafa ko a kare ma hannu ko ya makanta ko a balgaci hanci yace ka sun yawa kam din can ya yace wa kam an faka ko unfika fi hubbiha min al-amwali wal arwah an zubar da dukiya warwas an zubar da rayuka da arha saboda su mun san dama masu aron wannan maganar ko ko masu harkar soyayya ana samu irin haka ko ba haka ba a kisan kai saboda mace mutum ya rasa dukiya ta saboda mace ya rasa komi na shi saboda mace to shi na malam ya ya karkata ya mai suwa ga ka'aba ko ya mai suwa ga makka da dai sauransu yace wa wa kam an anfaqa fi hubbiha min al wal arwah warida warida muhibbu shi wannan mai so ya amince ya yadda بمفارقة فلذة الأكباد والأهل والأحباب والأوطان ya gwammace ya fifita ya rabu da kirin zuciya ta yi ‘ya'ya ne kenan falza falza abinda ka zama cikin zuciya ka ci kana so ne zuciya ya gwammace ya rabu da abinda har cikin ƙololin zuciya yana so ne kenan wal ahal ya rabu da mata nai wal ahbab ya rabu da masoya wal awtan ya da kasashe ne garuruwa ne jam'ul waqan yace yayyada muqaddiman bayna dai alwa al makhawisi wal matalifi kuma a gaba gare fa akwai nau'ukan akwai tsorakatai al abubuwan tsoro kenan akwai tsorakatai akwai abin da ka tallafa shi halake halake duk ya gwammace shi ya fifita su ya zaɓi ya mutu ya zaɓi ya ɓace saboda ni saboda dai cimma guri ne ga wannan masoyiya wal ma'at wal ma'atifi wal mashaq wal ma'atifi fa'un yassa amma yana zuwa kuma da ba'un to in ya zo da ba'un ma ya fassara daidai ma'atibi daga aqabu halaki halaki ko ko wal ma'atifi da fa'un da kwazazzabai wuraren da mi sai ka karkace ko ka ka janye ko sai kai kwana abinda baka iya ratsawa wal mashaq da wuraren wahala duk ya fifita su gaba gare shi akwai abubuwan tsoro akwai abubuwan halaka shi akwai abubuwan da bai iya keta musu akwai abubuwan wahala amma duk ya gwammace bari ya fuskance su ya bar 'ya'yansa ya bar dukiyarsa ya bar iyalinsa ya bar masoyansa ya bar gari ne mallan yace kuma wa huwa yastalidu zalika kulla yana jin lazira yana jin lazza ga haka yana jin dadin ya haka wa yastaqibuhu yana jin ɗanɗano haka daɗin haka ya kaji saboda soyayya ina da mun san da wannan soyayya ita ka hidda hankalin mutum ha abinda ammi har abinda an wahala ya ɗaukai ba wahala ba abinda bai da daɗi ya ɗaukai mai daɗi wani daga cikin dattijan wani eh, daga cikin mu na mu labari yace yana da wani aboki irin karatun ga gitta muna ana muna karatu yace yana da aboki shi shahidi na ra'ayal aini ya ga haka ne yace wani aboki na Allah ya jarabai da son wata yarinya kuma yarinya an ka shiga tsakani ne da ita bai ganin ta ko ta yaya da yake al'amarin dana da wanda ka ba mu labarin ga ko a lokacin da yake ba mu labarin ga shekara saba'in kuma wanga labari kila da jini ya shekara goma zuwa sha biyar ka ba mu labarin ya shekara kaga tamanin tis'in kenan Ya ce to lokacin nan da yake ita wanda ya kaso yar sarauta ta ko ku tuna danganta an ka hana hitatta yace ladewa kai in za ta hita ya ya yi ta dakunta wani lokaci har bakin garkas sai ka kwana kawai ɗaya ya samu ganin ta ji sanyi in ya ji ganin ta ko ya ji sautin ta shi ke nan sannan ya ya kwana ya ce to babu abin da ya hirgita shi ya gane ashe so bala'i na akwai lokacin da irin 'yan mata daga hita daji ko su yi irin ɗebo wasu itace ko wasu abubuwa sai ya bi su da kare da kare yarinyar nan yana kula da ita ta ɗan zauɗa ta shiga wani rango ta zo ta yi kashi ashe na kallo ta hito sai ya bi mita ta yi wurin nan ko da ya zo ya ga kashi na sai ya sunsuna ya lakuta ya taɓa ya sunsuna ya ce wani abin da wani <laughs> ya ce wallahi da wari shi wanda kawo mala ba ce gaba gari an ce tabawa ne ga abu duk kaɗo ya ce wallahi bai da wari saboda ni saboda tsabagen soyayya ya ce tudun ta kowa yi bai da to ya ce tun sannan hankalin ya tashi ya ce lalle abinda aka faɗi cikin littafan a irin mawaƙancan to lalle shi ya ganin mu idanu ne to sai yawa hakan yace duk gashi duk sun ya ishe su ya to yana wari amma shi yana rantsa da Allah babu wari na'am to kaga haka ne to yace to duk irin wannan labarai in ka ci gaba da su ina ga da su haka karance irin su maqamatul hariri irin su sha'irul jahili irin su waɗannan tatsuniyoyi din nan ko da sauransu duk sun san irin haka wasu dai akwai kare kare wasu ne amma muna da ai na gaskiya ko ba haka ba a cikin hadisin barira ai muna da wani mai kama abu da wannan ko barira annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kai ne ka ce ma abbas baffa ne ka abbas ashe baka mamaki irin wada son mijin barira kawa barira da yada barkin barira da ta kawa mijinta Allah ya sanya mata tsananin kiyayya ba ta so ne shi ku Allah ya kwarara mai mugun ta. an kai aka ci biyar ta kai kwarkwada kwarkwada gida gida in ta shiga inda ta shiga sai kawo bakin garka ya zanna sai ta hito kuma ya bi ta tana ta hiban wuri wallahi ba son kai ce wallahi ina son ki sahabi wa sahabi kuma mata taita dan kaddara da an ka samu an ka samu matsala don dukan su bayi na to ga ka'ida musulunci yanka auren boya da baiwa to in baiwa ta samu iyauci Allah ya mata dogo mai gidanta yawaita ta ko ko an ka eh, eh, rubuta mata fansa tana biya tana biya har ta fita to da ta gama ran da an ka ce iyata to ana ba ta zaɓi amma da sharɗin katte ta kwanta da shi ko mun san da waɗannan abubuwa sai a ce to yanzu ke ga kina karkashin bawa canda amma yanzu ke ga kina bawa kina baiwa ke ma din amma yanzu Allah ya sa ke zama ɗaya idan kina so shi kenan babu matsala ba matsala ɗaya ya zauna karkashin bawa idan kuma ba baki so ne shikenan Allah halatta miki shikenan ki tafi babu wani abu babu hul'i kuma ko ya ce bai saki ba babu wani abu kina aike wanda barida ta ji haka yake nan ta ce Allah ah, Allah ya ta wahala saboda haka ba ta zama da shi saboda tsananin hadda laɓaya ga annabi don Allah annabi ya da magana don Allah a dai gyara abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakkiran barira ya ce ba ke kuma mijinki ta ce ya rasulullahi umarni na ka bani ko shawara ya ce ya ba umarni na ba shawara dai ta ce to wallahi ban so ne in dai shawara ta to ban dai so ne kaga irin haka da yawa to mun san irin wada bari eh, magisu aka ce mai ko mughis ko yawa wada yawa hala to kaga wannan ba ba wata ba ta matsala ta mun samu kisoshi da yawa na bayan Allah sai dai daga cikin abin da aka so in ka ji abun ya taso ma irin haka nan ka danne zuciyarka ko ba haka ba kai ta istighfari kai ta zikiri kai ta mi kana kautar da wannan abin za mu cimma shi ibn qaymul jawziya ya ba da shawara matakai arba'in ga wanda ciyon su ya sama ciyon su ya same ka to ga matakai arba'in kai gwada wanga in Allah ya, ya sama son wata so na bala'i har wa irin wanda ka ce kwaɗin min kika so ko sabon Allah na ina yi akwai wanda ka haka hakan to ai bayyan masu soyayya ko ba wuce haka ba haka suka miji in dai so sun so an ce hubbuka li shay'in wa wa yasim son ka da abu sai ya kurumtar da kai kuma ya makantar da kai eh amma so wanda ba na Allah da annabi ba to sai da ibn qayyim da za mu ci mai cikin zabi sai da ya ba da shawarwari 40 ga matakin farko shi yake ce ma ishqus sura in ana in kun ga sura da yake nuhi ba hoto ba kakkace hoto abin da ya kan yi nan mace kyakkyawa dama wanda kyau ya kai shi ga wannan duk inda son imani na baka samu matsala wannan in kana son mutum so na Allah da annabi son Allah da annabi baka samu wannan haka kamanci addininka kamanci ubangijinka ka alƙiblarka kai ni kai ni ko akwai wanda ya ce ya kwana goma sha ko sati biyu yaka cewa yana sallah yamma a gida ne amma bai sani ba saboda mi saboda tsabagen soyayyar da ya kawo mata ce tana tare da shi ba tana tare da shi kun ba so ne an ba ta yi ba kaga an samu wannan labari akwai wanda in ya ga ta ta sai ya fashe da kuka tsabagen so aka tambaye saboda ni shin wai to ai ga ka matakka kuna tare amma sai ka washe da kuka yace shi saboda son da ya kai mata in ya dibe ta sai ya tuna mutuwarta <laughs> sai ga ita wa in ta mutu shi za ta bari bai da wata kenan sai wace da kuka to kaga duk irin waɗannan so hayazan wani abu daban to ala kulli halin akwai irin waɗannan amma in muka kula da bayan Allah da suka samu irin wannan so sai mu ga sun yi kokari sun yi controlling rayuwarsu ko ba haka ba Umar ibn Abdul Aziz ya samu wannan jarabawa ko eh ya samu wannan jarabawa so ya samai yana son a ah, Eh, baiwar mata ta mata ce Allah ya sa tana da baiwa kuma baiwa kyakkyawa sai Allah ya sa mai son ta samu ma shi adda bai kaga inda tashi ta sai ta sa ya sa daka sadaka to sai ya ga ta mata ta yi eh, ta roƙon mata ta don Allah ta bashi ita ta ce wala ba ta bai in dai ya sa ta sadaka wallahi ba ta bai eh, gani nan bari nan babu hanyar da bai yi ba da ta yi na ciniki ta a tsadance ta ce ba ta sai su ba don Allah ta ce dai ka faɗi wani abu a ban da wanga in dai in baka ta zama kishiya ta tuwa labari to kuma haka an kai ta hana mai taimai mai wannan to amma mun ga matakin da ya ɗauka waɗanda a daidai ko ba haka ba to haka saboda haka ana samun irin waɗannan abubuwa da yawa in dai muka zo wajen zalin ma'ari waɗannan shawarwari zai ba musu su kuma shawarwari na waɗanda yake adiya tabi'iyya akwai na natural akwai waɗanda kuma ilahiya ƙarshen ƙarshen ƙarshe duk in ka gama na talatin da tara ka gama duk dabarun ya ce to na arba'in in duk bai yi ba to ka komo ka faɗi gaba ga ubangijinka ka faɗi da gadangar ma ubangijinka ka ƙwanƙwasa ƙofa ubangijinka to zai buɗe ma kuma shi ɗi an magani sai da ya gama duk shawarorin da ya ka basuwa na duniya da wasu dabaru da wasu karance karance da wasu kaza da wasu kaza Daga ka tun abin daga kama zikiri daga ita ta karatun kur'ani da ka yi ta ni ka yi ta ni da duk abin ya shawo ma ka tashi kai kaza duk ya gama ya ce to duk in sun ka ki to sai koma ga Allah kai ta addu'a wannan ba musan wani magani ba kuma an jarabta cewa rashin lahiyar so ita ce ya rashin lahabi cikin cuta ita ce mafi ciyon cuta wadda ni wadda in ta samu mutum to ko uba ne ko uwa ta yana ya saba ma kowa yana iya saba ma ka kwatanta ma in mutum na son wata mace auren ta tsaye zai yi a ce kakka aure ta ka diba irin bala'in da yake da abokai ne ko ba haka ba kwan ma ba shi shawara ya ce to wani Allah ka ɗaya hankali dun wannan kaza kaza kaza nasiha ta kai mai to darin nan bai kare sai ya faɗa mata ita zai faɗa ma ya ce ka ce kai aure ta saboda ɗaya tsabagin sun da ya kai mata ka kuma da na an samu matsala to Allah ya sa mu kiyaye to malam abin da ka sun ya ce to duk irin wannan su da dangogon da dami da dami to duk bai dace ga wani mutum ba ga wani mai jini da tsoka ko ko ga wata mace sarahatan kenan ko tattaro shi mai da shi ga ka'aba wannan shi ya dace irin yabonka irin baitattukanka irin cewa in ba ke barijiya ko in ba kai barijiya ko kaza kaza duk irin wannan ba ga wani mahaluki wanda ba kowan kowa ba ko ba haka ba sura ishku sura ba wannan ba ga bangaren Allah aka mai sai huskanci Ka'aba ko ma Masjidul Harami mai da huskarka Baitullahi to shi kamata a yi saboda haka in kana wasu baituttuka kana wasu ga abin su ina fata an gane sai ya ce ni sai ce wayarahu kuma yana ganin duk waɗanda bala'uka shi mai so da yake wasanta law zahara sultanul muhabbata fi qalbihi in dai in dai a sarkin soyayya in dai madugu na soyayyar da ya ta hito ga zuciya ta yi aljanin soyayya ya bayyana garai ko ba haka ba to duk bala'ukan da an nan gaba duk haɗurran da an nan gaba in dai aljanin su ya bayyana garai zai ga waɗannan bala'uka a ɗayabo min ni'ami min ni'ami mutahalliyati wa tarafihim wa tarafuhim wa tarafihim taraf at-taraf mun san taraf wa tarafihim wa lazzatihim yace in dai ciyon so ko ko in dai sarkin so ya bayyana gare to duk zai dauke ce waɗannan waɗannan bala'uka waɗannan musibu sun yi daɗi da duk ni'iman mai ni'ima na duniya duk wani basara ke ko wani shugaba da aka bashi ko ba haka ba zai ji so ɗin nan ya daɗi ina da an san da wannan ai dun so ya komi daɗi daɗi ya daɗi daɗi to zai ji cewa mi ya daɗin duk wani mai ni'ima sannan mi ya a dugunzuma cikin ni'imar da suke tara dugunzuma jin daɗin duniya bi ya nasu sannan wala zatihin da duk daɗin da suka ya nasu in dai mi in dai yana son wannan abu to mai da ka'aba mai da masjidul harami haka ne ina fata mun fahimci wannan sai ka wani baiti aro na yayi sai ce wa laysa muhibban man ya'uddu shiqa'ahu azaban idza ma kana yardi habibuhu yace dama mawaka suna cewa wa laysa muhibban ba a kirga hash masoyi ba a ciya masoyi na wane ne man ya'uddu shiqa'ahu wanda ka kirga wahala sai in ya wahala ya dauke ta azaba matsayin azaba in dai idza ma kana yarda habibuhu in dai wahala ita masoyi ne kaso to shi bai dauka ta wahala in ka ga mutum na ganin cewa ka fashi wahala ko ya yi ma wani abu ka wahal da shi to bai son amma duk wanda ka son ka bai ɗauka abin da ya haɗu da shi na matsaloli zuwa gare ka wahala walaysa muhibban man ya'uddu shiqa'ahu azaban idza ma kana yarda habibuhu ila an fahimta وهذا كله وهذا كله سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله وطهر بيتي فقد فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من الإلجاء من الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضته كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك وكذلك إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما اكتستهم فكل ما أضافه الرب تعالى إلى نفسه فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاستفاء والاجتباء ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلا آخر وتخصيصا وجلالة زائدا كان له قبل الإضافة ولم كان له قبل الإضافة زائدا على ما كان له قبل الإضافة وهذا wannan irin daraja da kaji wannan ɗaki na da shi wannan ɗaki na masjidul harami wannan alka'aba wannan baitul layil haram wannan irin jan zukata da ya kai zuwa gare wannan irin daraja wannan irin kima wannan irin falala da kaji an bashi kulluhu duka sirru idafatihi ilaihi subhanahu ta'ala shi asirin da Allah ya ce ma Ka'aba nashi cewa da Allah ya yi Ka'aba nashi ina ce haka nan da ya ce waɗahir baiti ko baitiya ko ka tsalkake ɗaki na sai Allah ya dingina Ka'aba garai ɗai an fahimta ai duk wurare na Allah na ko ba haka ba duk duniyar ta Allah na wa inna lana lal akhirata wal ula da lahirar da farkon da ƙarshen duk namuna amma duk duniya Allah bai zaɓi wani wuri ba wanda ya ce nawa sai mi sai Ka'aba to ce mai nashi ashe kaga ba wani abu na kwaman haka ɗaya ba akwai wani hikima ciki akwai wasu sifofi da shi ɗakin ya tsere masaura shi yasa har Allah ya dingin ɗakin garai bai na sauran duka komi ba babu garin da yace nashi na babu wurin da yace nashi na sai mi sai ka'aba sannan kuma yayi umurni da cewa an tahira ko wa tahir baiti ko lil akifina lil ta'ifina wal akifina wal ruk'i sujud to malam zai tsaya muna tahalilin cewa da Allah nawa nawa ehe wannan idafa wace iri ta yace faqadat hadhihi al idafa wannan jinginawa da Allah ya waɗaki ya ce nashi alkhasa wannan jinginawa ta musamman ta hukunta ta kawo muna min hazal ijlali wa ta'zimi wal muhabba maktadatu ta kawo girma ta kawo daraja ta kawo soyayya abinda ita idafa ta kawo to duk ta kawo shi cikin cewar da Allah ya baiti ko ba haka ba duk abinda Allah ya ce nashi na bai da girma to ɗakin ya samu girman duk abin da Allah ya ce nashi na bai samun karbuwa da ya shige ga kowa to ɗakin ya samu duk abin da Allah ce na wana bai samun armushi he da saura yana samu idan fa dingina shi ga Allah tana hukunta ɗaukaka da daraja da soyayya da Allah ya ba ɗakin duk da cewa ni duk da cewa sauran ɗakuna duka ko sauran bagirgire na Allah ne mu fahimci wannan shi a a a ilin tafsirin Qur'ani ko a cikin al duk inda ka ji Allah ya keɓance abu ya ce nashi to akwai wata ko da daraja da ya fifita ga wannan abu irin ya ce rasulullahi ko nabiyullahi ko naqatullahi fa qala lahum rasulullahi naqatullahi to kaga duk irin wannan ya jingina ta ga kai ne tare da cewa dukan nuku duk tagoyi na duniya na Allah na amma ita ɗaya ce mami ya ce ma tashi ta to akwai wasu abubuwa da tabban manta da saura to haka nan ka'aba ne malam yace kama ikisha dat izafatuhu Kama yadda jingina shi Allah da yake jingina wasu abubuwa zuwa gare sukan hukunta li'abdihi wa rasulihi ila nafsihi maqtadatu min zalika kamar yadda in Allah ya jingina bawa zuwa gare bai ce ɗaya bawa ɗaya ba ko ya jingina manzo zuwa gare bai ce manzo ɗaya ba wada jinginawa zuwa gare ta ka kawo wasu abubuwa to haka nan ga Ka'aba in muka diba a inda duk Allah ɗaukin sarki ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam da fuska ta yabo da fuska ta gidadawa da fuska da fuska ta cewa shi an manzon kowa shi an manzon duniya ko ko shi ka shiryar da al'umma zuwa aljanna shi ka kare su daga wuta to duk kalima abdu yaka jinginawa ga kai ne yaka jinginawa kila an fahimta irin alhamdulillahi allazi nazzala ko anzala ala abdihi ala abdihi ka gani ba ya ce abdihi saboda ni saboda siffofin da attahi menene siffofin da attahi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman linnas qayyiman qayyiman liyunzira ba'asan shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا abada فيه أبدا وينذر الذين وينذر الذين ittakhadha zuwa karshen aya kaga wannan ni ya dingina kalima abdu zuwa gari saboda mi saboda siffofin da attahi ne ya fada ma shi ya sauka mai littafin nan da kai ne babu wani yanzu shi da ta anka ce nai ba ƙarya ta ya kai ba sannan kuma ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hanya ta dai aka shiga aljanna shi aiki ne da ya toyin duniya ya aza mutane kan aljanna sannan mi sannan ya nuna cewa kuma hanya ta dai ka gane hanya wuta ka kauce mata wannan ayyuka su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su kenan ya zo da al-ilmu wal amalu ko ba haka ba al-kitabu huwa al-ilmu wal amal kuma wanda haka ka aljanna tsira da kai daga wuta to in muka diba duk a haka yake wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada nan sun dai kawai yake ce manzo sallallahu sallam shi ba rago ne ba kwanci yake ba yana cewa Allah samu aljanna wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu yad'uhu sai saboda aikin da annabi kai sai shi yasa jingene ce national kila ka ganewa to duk irin inda kaga ya ce abdu ko ya ce rasuluhu ko ya ce wani abu to lalle akwai wasu sifofi da darajoji daga tahuwa tahowa baya kila fahimci wannan to haka yake akwai hadisai da yawa da sauran wasu nassosa duka a duk inda an ka dingina abu ga Allah to dibi kalmomi ko jumloli masu biyowa akwai hikima wannan idafa an fahimci wannan sai ce wa kadhalika idafatuhu ibadahu almu'minina ilayhi minana haka nan jinginawa da Allah yawa bayi ne zuwa gare ai kowa bawan Allah ne ko ba haka suka cewa ba fa eh sai ka ji ma an ka ce wani sai sai su ce ai duk kowa bawan Allah ne eh batacce zai ce haka ko ya ce ai duk kowa ba Allah na ka ce ka ba bawan Allah to amma mi ko cikin bayin Allah sai Allah ya keɓance wasu ya ce shi bayi ne na kuma keɓancewa da dafa su ɗoka su da ya jingina ga kai ne ka sabahum wannan shi ya basu min aljalali wani armushi da ɗaukaka wal mahabbati da wata soyayya wal da natsuwa ya ba su ma kasabin abin da ya ba su kila fahimta sai mu koma cikin ayatul furqan wa ibadur rahmani kaga Allah ya jingina ibad zuwa ga ar-rahman dunmi dunya ambata ma siffofin nashi siffofin waɗanda aka cewa bawan Allah irin wannan bauta ubudiyya al-khassa ba ubudiyya qahariya ba eh ba ibadullahi qaharan ba dole mun yadda duk a ah, tunda ba kai kai ba ai dole kai da Allah yake kuma dole kai anta abdullahi amma ni amma ai ce wanda an kai wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama Allah ya ci gaba da bata waɗannan sifofi wallazina yazituna li rabbihim sujjadan wa qiyama wallazina la yaznuna ko والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا ي... ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ضدك سنة الله كي تفعل وينسكو أشيء كاكي نن عباد يجنجنا هزوا غري saboda ni saboda khassa wata daraja ta wadda ba mutum haka kwama mutum ka shiga cikin ta ba cikin warko da yace wa ibadur rahmani to kakkai zaton kana ciki ko ba haka ba a'a wasu na nan musamman aka waɗi abinda ka in kana son ka zo kana zaki saurari siffofin saurari abinda aka waɗi sai ka kama aunawa duk wadda an ka waɗi kana da ita eh ina da wagga to ka shiga kana da wannan eh kana da wannan eh kana da wannan kila an fahimta sannan kuma su waɗannan ba 100% aka so kila fahimta tunda Allah ya jingina zuwa gare 100% in kana wani abu ba ka baka shiga ciki ba a fahimta sai dai har yanzu kana irin matsayin kana amma baka cikin waɗannan da Allah ya yabo ina fatan mu gani saboda haka jingina komi in Allah ya ce nashi to wannan jingina tana da musamman ba haka take haka gaya ba haka saki an fahimci wannan sosai yace fa kullu ma azafahu rabbu ta'ala ila nafsihi duk abin da ubangiji ya jingina ga kai ne yace wannan nashina ko to falahun minal maziyati to wannan abu yana da daraja wal ikhtisas da ke bantuwa ga falala ala gairihi akan wanda ba shi ba wanda shi ba a jingina shi ba ko kuma duk sunan su guda ko da duk ɗakuna na amma duk ɗakuna sai an ce wanga shi ɗakin Allah to yana da tifi ku konan garin ku ya an ce ga dakin Allah ba masallaci ba to ya kasuwa ko ba haka ba nassin hadisin muslim ya ambata mafihicin wurare masallatai mafi sharrin wurare kasun ne kuma haka ba eh ashe konan dai ba kowancin ba Allah ya ce wani abu nashi na to ya hi saura shi na ce to duk abin da Allah ya jingina maka ne ya hi sauran jinsin wannan an fahimta ma aujaba lahul istifa yana da wannan abin shina da wan shina da wannan na maziya shina da abin maziya daraja shina da wannan abin na ikhtisas keɓantuwa da wannan abin a kan wani ne waɗanda waɗannan abin su yasa Allah ya zaɓi wannan ya ce nashi sannan ne Allah ya fifita shi kila fahimta ya ce bari mu sake larabcin kaji ya ce fa kullu ma adafahu rabbu ta'ala ila nafsihi falahu min al maziyati wal ikhtisas ala gairi an fahimci wannan ala gairihi ma aujaba lahul istifa'a wal ishtiba'a shina da falala shina da daraja akan wani wanda ba shi ba falalan nan da ita ce tassa Allah ya zaɓa ya fifita shi a fahimci wasu abubuwa abinda malam ka sun ya faɗi nan zaɓen Allah ba ɗan adam na irin ka ba ko ba makhluki ba ba haka by chance abin ka faruwa ba ko kai ba chance haka ɗaya ka faruwa shikenan kawai ka hito bisa hanya kana tsaya kana tukin mashin ɗinka ko kana tukin motar ka ko ko dai kana yawon ragaita a ce ina kai ka ce ina ni sani ko haka ɗaya sai ka gamo da wata kai ashe ta zuru kake baka da mata sai ka gamo da wata sai ka ɗaya kana son ta babuli babula ko ba haka ba ran na a farkon ganin ta to Allah wannan ya ka ce mai kai kana da wani abu da ka gina akan haka nan shi ba sani ba haka ya ganin mace bai san background nata bai san ubanta bai san uwarta ba bai san hizo na ta haddace ba bai san ta gama karatu ko wata gara sai dai ta na son to Allah ta mai gidan wata ashe bai da wani abu da ya gabatu ba sani ba ko mun gane ganin ta da yayi to shi Allah ba haka abin ya nashi yake ba in ya zabi abu ya fifita wannan wurin ko ya fifita wannan abun to dama wannan abin yana da wata siffa da ta hukunta Allah ya fifita shi ba haka dai sa'ata ba a fahimci wannan sosai lafazin su yi karanci in bayyana abin da larabcin ka nuna ba sa ɗaya ta haka ɗaya Allah haka ɗaya sai a ce ni sai Allah ce kai na ina so da Allah aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ce da annabi Muhammadu na aiko ka ba to Allah din bi ka aiko shi duk gamu mu ga mu ka laula nuzila ay hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sai ce haka ɗaya ni ga dama haka ɗaya ni ga dama irin masu wa'azin turmika suna faɗin haka nan wai Allah na abu haka ɗaya ya gana ma ba haka yake ba duk abin da Allah ya zai bi hikimata da ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama dama ya hika dama tun asalin ya hika ba haka ɗaya na ba siniyarci na an kai irin 'yan Najeriya ko haka ɗai na ga dama shi kenan idan bos ko wani babba sai ce mi sai ce ga wanga diploma gare ga wannan ga digi ga gane masar gare ko wanga ko gane abin bai ba sai ce to a ba dan diploma ga matsayin sai a ce kai ce haka na gadama kuma sai a yi shiru ko ba irin labarin da aka ba mu na kun ya girmi kaka an tura wasu soja an ce ba su da tsawo ba sardauna ya ce a sa a yi wani tsawo ne ko haka ya ce koya ehe kaga haka da yayi ko ehe ko da yake jazahullahu khaira shi alheri na gare mu ko ba haka ba don sannan ganin yayi za a yi karhin mu Saman kenan ashe ba dun sun hi kowa ba ba wata siffa a gare su wanda sun kaɗara kowa ko to da an ka zane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama ya fi kowa dama ya fi ka dama shi ya cincinta a ba manzanci ba kai don kai baka ba baka da wannan kwaliti da ya zaɓi makka ta zama garin annabi dama makka duk ta kowa na da ya zaɓi ka'aba dama ka'aba duk ta ko ina na ba haka ɗaya ganin dama na ba dun shi a khaliku ya ce a bai da daraja amma ni da yau na mai sai mai daraja ba haka yake ba a fahimta wannan wato malam ya ɗauko mana abin da ƙasa kila fahimta duk mu san inda za mu tafiya tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu yi mhm. to mu ji ba karatun sosai sai ya ce ni sai ya ce duk inda ka ji Allah ya jingina abu garai to wannan abin yana da daraja da fifiko kan da ma Allah ya ce ya fifita shi dama yana da fifiko da daraja akan sauranai wanda fifikon da daraja shi ta kawo zaɓin Allah gare Hausa ta hita sai ya ce ni sai ya ce sun maye kasuhu bi hadhihi sannan bi hadhihi idafa sannan da wannan jingina da Allah ya mai ta biyu sai Allah ya tufatar da shi tafdilan akhar kun ji akhara ce wanda ya to nashi na to ya ƙara bashi wata falala ta daban bisa ga wadda natara yana da ita an fahimta wadda Allah halittai da ita wa takhasisan Allah ya ƙara keɓantuwa da shi wannan abin wa jalalatan da armushi da raunak Allah ya ƙara jawo shi za'idan bisa ga daɗi ga alama kana lahu qabla al-idafati darajar da ɗaukakar da armushin bisa ga wanda gare kamun Allah ya ce kai na wana ashe in ka ga Allah ya zaɓi mutum ya yi mai daraja to kakka yi ja da Allah da Allah mai da wani annabi a dama yana da ita Allah ya mai daraja Allah da ya dama shi ka halitta ko sai da ya kimtsa shi ya ga shi ya dace ku tuna magana Abdullahi Nasiru ko na cewa Allah ya sai da ya diba zukatan dukan bayi sai ga zuciya annabi Muhammad sallallahu ita ce mafi alkhairi mafi shiriya sai ya to bare zan annabi sannan Allah ya diba duk zukatan mutane baya gare sai ya ga zuciyar sahabbai su ita ce mafi alkhairi sai ce to waɗanda su sun ka dace a zaɓe su matsayin su zan abokan annabi mace makanai ashe ba irin haka ce kai wallahi da mun zan cikin sahabbai ina kai ina zama cikin sahabbai tunda sun ce ka bada da kyau kila an fahimta kai dai kokari ka dan gyara ka zan cikin attabi'u da lahum bi ihsani amma kan asabiquna asabiquna ai sun tafi an fahimci wannan bari mu dan gaba guda ga mai don a ƙara gane karatun walam yuwaffaq ولم يوفق لفهم هذا المعنى من wal بين wal والأفعال wal والأمكان وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء وإنما هو مجرد ترجيح بلا مرجح نعم وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح yace to malam zai wani shagube kuma wannan karatu na mai faɗi sosai yana da yawa kuma cikin sa'a nan kila yau za mu rufe saboda haka za mu ɗan buɗa amma za mu ba da tarihin wannan mu san aqida ta mai fitowa gawa sannan ta malalo ta shiga har cikin wasu yan bid'a ta koma malaluwa ta shiga har cikin yan sunna suna faɗin abin alhali ba su sani ba yace walam yuwaffaq san ba ai mai ga munkatar ba san bai daidai ba bai samu muwafaqa ba li fahimi hadal ma'ana wajen fahimta wannan ma'anar na cewa kan da Allah ya zaɓi mutum kan wani special duty na wani abu na musamman additional wani abu ka da Allah ya zaɓe ka to sai ya ma wani background da kaka ya ɗauka wancan hila an gane to wanda bai fahimci haka ba a bai dace ba wane ne ibn sina ibn sina shi adda wannan ra'ayin ibn sina zindiki filosof din nan ko ba haka ba wanga da mutane ka ce musulmi ko yawwa in ana lissahin cikin philosophers ko kuma cikin waɗanda suka yi contribution cikin harkar medicine da sauransu ana ambatun ibn sina ko ba haka ba ibn sina mun yarda ya yi kalimar shahada ko kuma ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi mun yarda yana sallah sai dai kash ya yi nawaqidul islami nawaqidul islami yayi min haythu la yadai saboda mi saboda duk wanda ya ce addini ko wani addini na zakai kuma an kaci kuma baka karanci a sharuɗa da ilmumukan wannan addini ba dole ka yi bambam kaura dole ka yi bambam kaura dole ka yi shirme ko ba haka ba ibn sina da irin farabi da sauransu musulmi na amma saboda ni saboda sun yi nisa ga karantarwa alkur'ani sun yi nisa ga karantarwa hadisi sun tsaya kan kwakwalensu na mutane shi ne a jarabta abu a hidda result a hidda sakamako kawai ga irin hankalin ga hankalin ga na iska hankalin tuwo ko ehem nari din nan ta sai kasance wata rana su yi daidai wata rana ba su daidai to kuma an kai rashin sa'a in man da ma aka daidan inda sun kai daidai daga daga inda an ka yi daidan ma ga ɗin harkokin duniya na sai zan 100% ba su yi daidai ba ga harkokin lahira falsafa falsafancin shi ya bashi dama shi wasu abubuwa daban ya yi define ya ya ba da definition din wane ne annabi ya ba da definition wane ne aljani ya ba da definition wane ne mala'iki ya yi da audu ya dumumuwa surutai da yawa kamar wadda Allah shiga farta mai imamul ghazali shi wannan mai ihya dini duk da shi Allah mai sa'a bai bai na wakilin islami ba amma mi amma shi ma sai wasu bakona ne sun ka kama shaɗahat sai ya zo da wasu abubuwa ibn sina ra'ayin shi duk mutanen duniya gaba daya da duk mala'iku gaba daya da duk aljani gaba daya da sinadari guda an kai su babu wanda ya wani ba wanda ya wani duk sinadari guda na mu komo ga mutane ce duk mutanen duniya sinadari guda na saboda haka babu wanda ya wani babu bambanci tsakanin annabi da wanda ba annabi babu sinadari guda na jini na da tsoka asalin su mamani su ne bambanci kawai dai sa'a ta idan mutum ya yi sa'a by chance Allah ya ɗaukaka shi bisa gare ka wannan shi kenan to kuma ko sa'a ba chance ya ɗaukaka shi ba Allah ka yi ba trying aka yi gwaji aka yi in ya gwada ya ci nasara shi kenan in ya gwada ya yi failing kuma shi kenan saboda haka sai definition ɗin annabi na ƙarya da annabi na gaskiya Ya ce irin kamar matu ko ko irin wasu waɗanda ka cewa annabawa ne na ƙarya al'umma ta yadda da cewa annabawan ƙarya na ba don kuma don sun filin ɗaina annabi muhammadu da sauran annabawan da suka ci nasara duniya ta rungume su a matsayin annabawa nasara sun kaci da sun ka taso suka yi ikirari na cewa annabawa na ko ba haka ba suka yi fafutuka a buga su buga ƙarshe ba can sun ka samu nasara sai duniya ta yadda cewa annabawa na amma duk asalin guda na wancan fele ne wancan shi na kamar ka shiga aji guda da mutum duk ɗalibai kuke ko gama ya hita da F9 kai ko ya hita da to duk shi na duk mi sunan ku ɗalibai duk ni sunan ku ɗan aji guda yau malami guda makaranta guda amma in kun ka hito wannan ba shi babban mukami wannan ba shi sharan filin wannan shi ko mi ya mika haka akwai bambancin su eh kawai ba kawai dai wannan ya ci sarawan da ce to haka annabawa suke nasara ta ga duk waɗanda ka faɗin waɗanga dumumuwa ina jin akwai na da sami ko babu amma sai zan mafi yawan waɗanda ba su karatun aqida ba su karatun su auna philosophy da aqida sai zan suna faɗawa da yawa irin waɗansu abubuwa suna ɗaukar ibn sina shi yasa ibn taymiya da ibn qayyim al jawziya suka ba da fatawar cewa ibn sina da farabi sun yi ridda kahirai kuma kan wannan sun samu matsala su ma ibn taymiya da ibn qayyim dun duniyar lokacin nan ta yi ta musu raddi ta yi ta bacin su saboda ni saboda mutane ba su tsaya sun ka karanci abin ba ibn sina filosofa na ibn sina scientist na afwan eh, ibn qayyim ibn taymiya shi ma haka nan sun karanci science din sun karanci philosophy din shi yasa ma ibn taymiya war suka ce mai ma dalla da ibn taymiya in ilimin philosophy na in dai ilimi ne da ya karanta na philosophy bai ja shi ba duk in ya kama raddi ya kama raddi daga aya da hadisi da maganganun malamai in yayi zahi da yake ibn taymiya yana hasala sosai yana saurin hasala sai sai aji hadisi ya aji ya kadari kake ko ba haka ba sai ya shiga cikin filosofi da waɗannan harkokin sai ya tai to in ya yi sai ya kama hujja da akawal din su sai suka ce ma madalla da ibn taymiya in bai koma layin ba ko ba haka ba ehen hatta da malam nasiruddin albani ya ɗaya wannan mai gama da magana a lokacin da yana wata magana ta kan ibn taymiya ko ibn qayyim al ala kulli hal ba wannan fage muka so ba suka zo suka yi definition ɗin waye mala'iki suka yi definition din waye aljani suka yi definition din waye kaza hatta da Allah ba su bari ba waye Allah ina Allah yake to duk waɗannan kada mu ja su surutu da yawa to shi yayi magana ce ta kuma za mu samu haka cikin zadul ma'adi wurare mabambanta kuma wurare da yawa inda ibn qayyim al-jawziya yana suka yana shagube kai wata rana sai ya yi sarahatan ya ce kama kala ibn sina al-murtaddi kama yadda ibn sina ya ce murtaddi talakula halin amma da yawa har yanzu wasu ba su yadda ba kuma babu mamaki in baka yadda ba yana yi wakila shi ya karanci wasu abubuwa daban ko ko wasu abubuwa da abin nan da ya kare mu ibn ibn sina yana ganin cewa yana ganin ce eh, sinadari duk gudana annabi da manzo da kai da kahiri da fir'auna da musa babu bambanci a ce wasu duk mutane na ah, da abu jahali da abu lahabi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba yan zuriya gudana ba da duk kwarai shana ba mai bambanci jiki da tsoka shina ibn shina shina ibn qayyim al-jawziya zai mai da raddi an yace kai duk wanda bai fahimci waccan ka'ida ba dama kamun Allah ya annabi sai da tun asali ya gina shi ya mai background mai kyau ya tsere ma kowa sannan Allah mai sai annabi ba haka ba haka bana ba almulku man ƙahara ba haka ne su kuma haka akai ba haka nuna ba a fahimci haka wanda bai fahimci haka ba ya ce bai ga kasar ba bai dace ba wane ne man sawwa bainal a'yani wanda ya ce duk abubuwa a'yan abinda kaka tabawa kaji ah, abstract da ni aka ce washin ga masu abin nan science abstract abstract abin da ba a gani ko ni ya opposite kishe shi da turanci ba da turanci ba babu ma science nan to ina ce ba sani ba ku hankuri ko ba haka ba ehen wanda ba a gani da wanda aka gani a bangaren mahu science akwai malamai da yawa na sani nan ala kulli halin sai tu ayan wanda aka gani kana iya taba shi kana iya gani ne kana iya kaza yace to duk abin da aka gani jinsi ne in mutane na mutanen duk daina in dabbobi na duk daina in gidaje na duk daina babu bambancin masallaci da cuci duk ginata duk ginata babu babu bambancin wurin da aka bauta ma Allah shekara dubu da sun ka wuce kuma za a ci gaba da ma Allah shekara dubu da sun za ta yi da inda za a bauta ma Allah ko an bauta da inda an ka saba ma Allah shekara dubu da sun ka wuce da inda za a saba Allah shekara dubu da ta ba bambanci duk ba girgirai na a ayan sannan yace ni sannan wal azman babu bambanci da tsakanin zamun nan azman ko ko af'al da ayyuka ba bambanci to wannan ma an samu yan yan yau na na philosophers ko irin su ah, wanda suka biyo baya da sauransu wanda ba magana ibn sina ba kusan kowace maza ba an ka sai almajiran maza su yi ta ƙari ko ba haka ba sun ka ƙara cewa ni su waɗannan han mu'tazila da jahamiya da kuma waruwa sun sun ka shiga ciki cewa ni cewa kai sujuda ga kai sujuda da gagumki da kai sujuda da Allah duk ɗaya haka biya mancin su in dai an yadda ba kai kai kanka ba an yadda ba kai ka sa kanka ba an yadda komi ka so Allah bai so shi ba bai yiwa in Allah ya so ko ba ka so ba sai ya yiwu kila fahimta saboda haka ni af'al duk gudana babu bambanci da wanda ya kurba giya da wanda ya kurba hura duk ɗai duk ɗai duk ayyuka na sannan mi wal azman da zamun na duk ɗai da sunday da monday da tuesday da wednesday da thursday da friday duk ɗai babu wata rana babu wacewa wata rana ta yi wata rana ko wata awa ta yi wata awa ko wani dare ya yi wani dare ko wata rana ya ta yi wata rana babu ina jin duk waɗanda mai magana kila ko sai mai da ko duk mu gane ka sai ka ji kamar sabon magana ba sabuwa ta ba akwai su da yawa muna kasu da tafi akwai su da yawa sai dai ana faɗin su cikin sigogin da baka fahimta wal amakin sai ne ce babu bambanci ga bagirgiri kamar ni ambata ɗazu masallaci da coci ba bambanci wurin salga wurin kashi da wurin mi da halon ka ba bambanci ko ba haka ba wurin bota ma Allah da wurin saba ma Allah babu wani abu ɗaya wanda ama ya riya cewa annahu la maziyata li shay'in min ala shay'in babu wata daraja da tafi wata daraja to wannan shi a gundarin kuri katun kuri yace wa inna ma huwa mujarratu tarjih cewa dai a ce yanzu dai masallaci ya hai ya wuri kaza kawai kawai rinjayarwa ɗaya an kai fifita shi ɗaya an kai bela murajjihin babu dalilin da fifita shi wannan ta saba ma aqidat ahlus sunna wal jamaa kuma waɗanda sun kata suka yi tsayin daka wajen raddin ta to tahi yanzu nan ne wurin nan da muka zamna ka zanna bisa kujerar da kaka cewa Allah ya ce annabi ya ce a musulunci a ahlus sunna tahi kujerar da an ka bisa gare ta ana bacin ubangiji ta hai kujerar a platform a wurin da ka hau kai yi wa'azi ya hi inda reverend dan ya hau ya yi kuwa ka san ya wurin inda an ka gine an ka ce coci kai ka san bai kai ko alama ba a ma kwatanta inda an gini an ka ce masallaci ko ba haka ba wanda ka cewa ku taho ku bota ma Allah baka ko hada da wanda ka cewa ku taho ku bi shi dan ko ba haka ba kan haka hatta da tuwahi da duk abin da ka bauta ma Allah da su sun yi tuwahi da abubuwan da an ka saba ma Allah da su kohin da mumini ka shan ruwa ya fi kohirin da kahiri ka shan ruwa kila fahimta saboda haka abubuwa ba su tayya haka nan asali kan da Allah ya zaɓe ka ga wasu ayyuka na Allah to akwai fifiko azaliyu akwai wani abu zaɓi na Allah da ya ma kai wannan matakin kila fahimta saboda haka dole mu da wannan aƙida ce maganganu ce ga ibn sina sun ka fito suka shigo wasu wurare suka shigo suka shigo suka shigo har sun ka kai inda muka waɗa wasu maganganu ba mu sani ba kila fahimta haka saboda haka imani shine hanyar bi duk abin da ya yi tare da shi kuma shine ya fi komi ina jin kuna da wani hadisi ad-dunya mal'unatun ya inganta wa mal'unun ma fiha illa da dami wa ma wa ma walahu ya walahu ko bi kana yasawa illa zikrullahi kila kana cewa qur'ani ko ina jin zikrullahi na ko wa ma walahu da duk abin da ya rabi qur'ani da duk abin da a tare da shi ko ba haka ba ehem ka san yar jikkar da za a sa qur'ani jikkat ta yi jikkar da za a sa bible ta hita eh saboda ni saboda zaɓin Allah na har zama jikkar qur'ani wani zaɓi na to a lokacin da kuma ta suna tana kare qur'ani jikkat to kaga ta samu wata falala kan sadda take ordinary jikka ba ta kare ya ce wannan mu kiyaye to wannan raddin da zai mesuwa kan wannan aƙida wadda su ibnu sina da fara bi su da kawuta amma nan za mu tsaya saboda karatun bai karuwa kuma magana ga nan wajen shafi ɗaya zuwa biyu tana da yawa shi na yake kalimar ƙarshe izan eh haɗi wa haza shekara guda haza bakin iyaka full stop wa haza wa hadha alqawlu batilun bi akthari min 40 wajha قد ذكرتها في غير هذا الموضع wa hadhal wannan zancen a ce duk mutane iri gudana duk bagirgire iri gudana zamani iri gudana babu bambanci da mai bota ma Allah da wanda bai bota ma Allah da abin da aka bota ma Allah da shi da abin da aka a ce duk iri gudana ba wa hadal qawl fadan wa magana ba ilmu barnata kureta bi aka tsara min arba'ina wajaha akwai dalilai heda arba'in fiye da arba'in waɗanda ka nuna kuskuren magana ya ce kuma kada da kartu fi gairi ha zukirat afwan kada zukirat fi gairi hadal mawdu do ambaci su ba anan ba a wasu wurare mu ambace su ina jin kila in Allah ya sa lokacin da zamu dawo kila muna ambaton wasu daga cikinsu daga cikin su wasu ya ambaci wasu anan to kuma wasu kuma sai wasu littattafai nashi shi ibn qayyim al-jawziya kuma in Allah so Allah zai kai mu wurin insha Allah da wannan kila za a ce zangon karatu mu kamar da muka alƙawali ban manta ba kun san abin da muka fara satin da ya gabata ko ina jin ba a mance ba satin da ya gabata kamar da aka sani mun yi mun bude asusun neman taimako na runface wurin ga saboda ni saboda karatun ramadan in ce tafsiri da kuma ya ba mu dama ana gama sallah sai mu dawo kuma da karatunmu ba tare da mun ce ruwa ruwa ruwa ba sai dai kun san haka dai bai karantuwa ga ga damana to kan haka kamar yadda bayani ya gabata kuka ce bara a buɗe asusun taimako neman taimako ga yan uwa ɗalibai na ilimi a taimaka ba sai mun yi bara ko ina ba to kuma last week mun dan gabatar ga lokacin abu ya zo mutane ba ga tattal wani bai zo da shiri ba tunda ya saba zuwa zai ɗaya karatu ya taya ta kaga bai zo da shiri ba amma dai ya san da cewa yau shine rana ta karshe kuma an yi alƙawarin cewa za a taimaka saboda haka ku taimaka Allah ya saka muku da alkhairi in abin ya isa wanda za a gina kamar yadda ce permanent so permanent za a yi sai a yi permanent ta ta ta ta dindindin kuma ta zamani a kula ta zamani na muka yi sahi ba fa rakakaka ba a kula ba irin ruwan wannan ta rakakaka ba saboda haka a kula ta zafa mana za a yi idan Allah ya sa an samu kuɗin yin wannan in ba a samu kuɗin a yi ta temporary wadda yake ta ramadana ɗai ko kuma ta shekarar bana ɗai kuma baɗi kuma sai an koma neman wani taimako Allah ya taimaka akwai asanarwoyi da yawa a gurguje akwai wata tambaya kila cikin zan yi summarizing ɗinta wato karatu na nan musamman shi yasa ta dingine shi kuma karatun ya bari lokaci ya bari don abin haɗi da yawa a wata tambaya ta da dan uwaye na karanta ta tun wasu satuttuka da yawa da suka wuce yace assalamu alaikum wa rahmatullahi ala gafarta malam don Allah menene ingancin maganar da ake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ba wata al'umma face shugabannin da suka wuce sun fi alferi sama da waɗanda suka biyo bayansu kamar dai a ce shi da kai ne ya rubuta ba ni na ba yace kamar dai a ce gwamnatin da ta wuce ta ci alheri sama da wannan a sama da wannan a matakin ƙasa haka ya yace malam ko kana gani Allah ya saka da alkhairi to wannan maganar da yayi ko ko wannan tambayar da yayi tana da kyau kware da gaske saboda mi saboda mutane suna yada ta kuma in ba munasaba an ka samu ba irin wannan shi ni ta jingine ta ni ta jingine ta in zo karatun da adda gaba ya gajeruwa in gama sai in bashi sauran lokaci in bayani amma dai tun da karatun ya kai karshe kuma babu lokaci dole mai magana game da ita na farko akula karatu dai ba an sace gaba kunan mutane ba an sace bisa titi ko ba haka ba kai kila ko gidajen rediyo ga wasu malamai ba an satai ko ba haka ba eh za ku ji haka ramadanan bana tafsirin bana kai ka san da yawa baka wani abu sai dai ka ji shi nan ka bar shi nan a magana da aka faɗi ina jin ko kusan zan ce kowa yana jin ta ko kowa ya san ta ko to kuma ba haka hadisin yake ba ba haka hadisin yake an ka ce a ka kawo hadisi irin wanga mai wannan lafazin haka da yace to ina jin so kila sai da naka zaka yiwa ko na'am lafazin hadisi akwai shi amma kamar ce ba haka ba amma kila saboda shi bai tambaya ko ko masu yayata wata manufa suka cewa shugabannin suka son a ce ko ba haka ba so yace sun kace shugabanni na farko a hadisin ba shugabanni yace ba zamani yace zamani to kaga ina son azama wani laihi sai in markada ko ba haka ba kaga da an ce shugabanni to shikenan nan take za a ga hadisin wanda yake ga hadisin a cikin bukhari sai bukhari shi a hadisi na dubu bakwai da ɗari shida dubu bakwai da sittin da takwas nan ba hadisi shi da wurare da dama ban kawo su ba duka saboda duk lafafin gudana sannan kuma duka gaba ɗaya hanyoyin duka duk ingantattuna repetition ɗin rai ta yi to amma ga wani lafafin yake ka ji shi ta kwana wani hadisin yake a cikin bukhari حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقي من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم wannan ita a ruwaya bukhari kuma ita fi shahara akwai ruwaya guda kuma duk ɗaita nan cewa la a ati alaikum zamanin ko to ruwaya kuma wata ita kuma ingantat ita ma ingantatta ta la ya ati alaikum yawmun wa lailatun illa wallazi qablahuma khairun min yawmun wa Layla, ma yawmun wa Layla zamanin yawmun wa Layla har yanzu dai ba a ce ma wani mutum ayyanin ne ba ba a ce ma sarki ko shugaba ba an fahimci wannan kakkace tawili muka yi ko ba haka ba kila buhari muka so ba mu so a ce kuma kila haka za wani zai cewa ko ba mu so a ce kila gwamnatin buhari ta samu matsala ko ko kila haka wani zai ce to ina jin dai buhari shi wa ga imamu sayyid buhari ko ba haka ba ba dan najeriya na ba ko kuma ba zamanin ga an kai shi ba kila he da shekara dubu an kai shi kuma ya wuce ko ba haka ba wannan littafi da aka gaba garan sharhin bukhari na wanda kowa ya sani fatahul bari sharhu sayyid bukhari shi da kai ne kuma in kana son ka diba mujalladi na goma sha uku na shi al mujalladi na goma sha uku sannan karkashin hadisi na ɗari bakwai da sittin da takwas sai da yabba hadisin sharhi gashi nan sharhi kusan sai da ya ɗauki peji biyu zuwa uku yana sharhin hadisin ya ba da ƙaululluka game da fassara hadisi fiye da ƙauli takwas kuma dukansu ƙila ga mai tambayar ba su tahiya zuwa ga inda ya fi na farko bari mu jawo mu yi kusa kasa na farko ya ce wannan hadisi kamar yadda albani ma ya kawo shi kan manta a cikin silsilatul ahadisi sahiha mujalladi na farko ina da nan ba hadisi ma kusa kusa ko shi an na shidda ko na bakwai in ka duba wannan sun ce amun mahasusun kalima ce mai nuna zamanu kamar ta ce cewa an kai babu wani zamani face wanda face wanda attahiya zama sharri ko kamar kaga an ce kowane lokaci ko yace ya nuna kowane lokaci amma wasu hadisai sun kayyade mana sun ambata mana lokutan ba haka yake mutsalaki ba da ka na kowane zamani saboda min ce saboda samun wasu lokuta da sun kafi kamun su alkhairi yace nan kurkusa wannan abin da karantawa kenan cikin nan zaka zo ka diba yace nan kurkusa ibn hajar yace nan kurkusa idan muka dauka can harko sai an kai wannan magana lokacin wa an kai wannan lokacin hajjaji yace nan lafazin hadisin ba wajen ana sun ka zo ba suka ce gashi gashi gashi abinda suka gama da hajjaji ba yace su yi hankuri ko ba haka ba zamani haka yake da duk zamani ya wuce mahi shari zai zo ko bayan hajjaju wad biyo baya Umar ibn Abdul Aziz da zamanin Umar ibn Abdul Aziz zamanin hajjaju wane wane shi alkhairi ba zamanin Umar ibn Abdul Aziz shi na ba Umar ibn Aziz shi aka ce ma Umar ne maka Umar ibn Khattab ba to tunnan tunnan in ka fassara hadisin haka zaka ce taufa lalle lalle immediately ba a dade ba shekara yan kadan cikin hannu ba a yi su ba an ka kirga sai ga Umar bin Abdul Aziz ya taho bayan Hajjaj wa huwa khairun min Hajjajin khairun min Hajjaj sai malamai suka yi suka ci kaga kenan ashe ba fassara ba wannan aka nuhi ba fasara ko mun gane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi a Hudhaifa ya tambayi manzon Allah yace kowa na tambayan manzon Allah alkhairi ni ko sharri ne ka tambaya ce don tsoron mi tsoron kai ya riskan yace wata rana sai na tambayi manzon Allah yace ya rasulullahi ga mu dai alhamdulillah muna dai cikin bata sai Allah ya kawo ka muna cikin bata kahirci tsagwaro zalunci tsagwaro fiski cin mushi babu Allah cikin al'amarin mu jahiliya ko yace sai Allah ya kawo ka ga mu cikin alkhairi ka'in da na'in shi annabi tambayar ka ne kai bawan ga alheri akwai sharri ce akwai akwai sharri sai eh, kowa hankali ya tashi sai to ya rasulullahi bayan wannan sharri akwai wani alkhairi ce akwai ya rasulullah ba wannan sharri ba wannan alkhairi akwai wani sharci akwai to bayan ce akwai ce akwai ya ce sai na kawo baki na da na tambayi manzon Allah da ya kara ni wannan hadisi ni zai ƙara nuna ma akwai zamanin da zai zo zai yi wanda ya shi alkhairi ko ba haka ba akwai abu na gaba in ka bibiyo akwai zamanin da masu kutum an ka karya daular musulunci gaba ɗaya sannan kuma mi sannan ta sake farfadowa aka yi jihadi aka samu jaddadi aka gina daular musulunci tun can da da yanzu kuma ba a gushe ba ana haka nan har ila yau mai na hada kila ne ko mun san wannan in muka diba nan kurkusa gare mu kamun in ƙetar zamanin mu daulat amma wannan ga ahlus sunna ha wanda surkin bid'anci bai shigai ba daulat saudiya wadda asalin koko in ce aƙidar saudiya wagga da masu kaka ce ma wahabiya muhammadu bin abdul wahabi a daula ce ko aqida ce salafiya sunniya mahaba ta tatta ko ba haka ba ta biyo mi ta biyo bayan lalacewar gwamnatin Muhammadu bin Abdul wahabi ya zo mi ya zo yayi jihadi ba na makani ba shi sa'a ya samu ba irin bai dan wahala kamar da shi Usmanu nan wajen mu ya wahala ba don ka san can kila kasar ta haita malamarka. albarka ko ba haka ba shi yasa sun kai karbat tarban Muhammad bin Abdul Wahhab amma nan sai da an kai kare dini biri jini mun sai Sheikh Usman da abin ko shin kamun Muhammad bin Abdul Wahhab da zamanin daula wahabiya na ce haka don ka mutu kai wanda baka so kamun sannan wace ce mafi alkhairi ha kun yi shiru daula wahabiya to bari a zo gida da gwamnatin su yunfa da su bawa jangwarzo da kahircin da an kai kamun daula Usmaniya da gwamnatin Islamiyya ta Sheikh Usman bin Kodiyo da ƙaninsa Abdullahi da ɗansa Muhammadu Bello da su da waɗanda sun ka gabata wahi alheri amma kakku ban ce fa gwamnatin Sheikh Usman ta biyo ta yunfa fa ko kuma in zai zo mahi sharri zai zo ko ba haka an kace ba shugabanni Sheikh Usmanu shugabana Sheikh Abdullahi bin Fodo shugabana Muhammadu Bello shugabana sun biyo Yunufa da ba bawa jangwarzo da Yakubu kuma mi kuma sharru minhu ka san baka cewa haka ashe kamata a tsaya ayi karatun ta na ga hadisin ga ya kamata mu tsaya mu bat shi yasa nace karatu ba a karba ta bisa titi duk bisa titi na sannan kuma mi kuma ba wai wani maili ko wata karkatawa ba bari in baka misali hadisai ingantattu sun tabbatar da lokaci zai lalace ya yamuce addinin Allah ya tarwace sai Allah ya aikowa ko ko sai Allah ya wa sai Allah ya tada imamul mahadi imamu mahadi ya zo a lokaci guda dajjal ya zo dajjal ya kusan mallakar duniya lokacin dajjal shi yi alkhairi ko ko lokacin da bayan haka bayan dajjal ya yi wuta ya yi aljanna ya kashe na kashewa ya sa wasu aljanna ta ya sa wasu wuta tai ya wa musulunci walakanci ya girmama yahudawa da yan shi'a yan shi'a dubu saba'in sun bi dajjal duk gaba ɗaya asbihan hadisin musulmi ya haɗa mana haka nan shin lokacin ya yi alheri ko lokacin da Allah zai saukar da annabi Isa ya kashe jal ya mai da adalci ya da adalci mun san hadisin ko ko mun san hadisin ba shin da lokacin dajjal da lokacin Isa wai alheri to ai Isa zai biyo dajjal bayan dajjal zai zo kuma Isa shugaba na dajjal shugaba na masih dajjal masih Isa kuma Isa zai zo bayan dajjal shin wa yanzu zamanin isa da ya biyo baya sharrun min zamanin min zamanin dajjal ya kamata mu yi karatu mu yi karatu ga masu shi kila an fahimta yawwa ba sun ba wannan ba saboda haka in ka gano haka ashe dole ya kamata ka ce to to alagawar ta malam mi a fassara hadisi shi za ka ji ko to shi za ku ji yan ka dawo karatu subhanakallahumma wa bihamdik kamun sannan akwai yan sanarwoyi kamun in shigo malam ya bani wata atawa ya ce sufa ne aka ce mata wax yan gane kayanta to kuma suna sa mata suna Allah wai ga wani abu muna ga Allah haka suka rubuta muna ga Allah da jin irin wannan kasan kirista na irin waga magana ko ba haka ba eh muna ga Allah to kaga ba wai abinda annan ba sa sunan Allah ana ɗaurawa ana shiga tolit ana malkasawa kahiri ya sa musulmi ya sa ga sunan kuma ana tafisuwa ciki ana ita abubuwan da ba ba ta ba to shi sa yace ya kamata awa musulmi faɗakarwa su kiyaye muna da 'yan kasuwa masu shaida atamfofi su ji tsoron Allah su san matakin za su doka ga wannan matsalar sa wannan abu an daɗe ana yi ne kuma mun sha gani amma dai a ɗauki mataki ba mu iya hanawa saboda mi saboda masu su suna da kamfani su kayowa ko ba haka ba kuma matsala gwamnati ko wace gwamnati ta duniya ta ce ita bata samu da addini ba kowa abin da ya ga dama shi an matsalan mu da kaga inda wannan na da kaga wannan hukuncin musulunci za a yi mai na walakanta sunan Allah to mu yan kasuwa yan kasuwan mu da masu kuɗin mu su ɗauki mataki ehem ba matakin asayi ba don yan kasuwanmu a yi haƙuri ko ko wasu daga cikin ɗan kasuwa suna da jahilci yanzu in an ka ce yanzu wani mai kuɗi ya ce duk musamman da muka faɗa da ɓarna in tattaho yanzu wani mai kuɗi ya ce a bashi ita ya gani to ya ta yi inda take sai don ya ɓoye ta to wani ya samu wurin shiga gobe na ta ko gane kwaso ta a tunda ana sai ita ka shiga shi haka zai azawa ita ka shiga ko ba haka ba ya za irin eh, labarin kun ya girmi kakan nan da aka basuwa na cewa wai mai risala wai ya kama sai tulun giya yana sa gida yana bulbulewa kasan nan eh, labarin kun ya girmi kakana ba a yi shi ba wai da lokaci ne wai wani almajiri ne ya zo labarin na mai tsawo amma ya zo gida ne ko da ya zo gida ne sai ga ana kwasa tulun giya cikin garuruwa ana yin gidan mallam mallam abu zai kairawa ne ana zuwa ana shiga da tulunan giya ah to daga ciki sai irin abubuwa da ga na kurakurai to da yanzu na da mala ya ce mala aga wani abu ana sau nan giya cikin gari ana yi cikin gidanka sai ce to ta ka gani ya shiga gida da shi ya gwada mai ce ka gani ya diba sai ga katin ya rijiya ta ya ce to garin ga na samu jarabawa matsala duk gari mashaya giya na ana sai da giya kuma ban iya hanawa to ban ga abin da ya dace ba na hana ta sai in sai in hana musu sha da an yi in sai in so cikin gida na in ne ta sai aka ce eh, ba Allah ko haka wannan azahi dai sun kai tatsuniya ta sannan kaga in suna son su gi da Abu Zalil qawan rahimahullahu ta'ala malami na mai tsoron Allah to kaga sun so kai ko ba haka ba irin fiqihu nashi duk cikin kila malaman malikiya marubuta malikiya kila in kan wuce na sama sama na Ibn Abdul Barri kila ma Ibn Abdul Shan mai risala 380 rasu ɗari ku da tamanin fa ka san kusa kusa nan eh shi a rasuwa ce to kila kusan inda ka cire malaman malikiya ɗaya biyu kana cewa mai sala shi Allah uku ko shi na aka ce malikus sagiru malik karami saboda mi saboda tsabagen fike hudi ne gaga in ka ce haka ai ka sai wawa don bai san wanda yake tallaba fitina ba ko ko bata ya gyara ta kuma ka sa sun ga ana saya ba su fi ta so dole ba saboda haka a kiyaye a dai doke matakin da an san za a kare bannat ko ba haka ba in ma gwamnati na iya shiga ta shiga ko ba haka ba ehe a ce wanda kila kai gwamnati tana da ma taimaka a ce duk ana ansa a kudin yan custom ko ba haka ba an ka ce duk wanda ya to mai suna Allah to tahi kudin duti sun yi tsada ko ba haka ba a tamha guda in sauran atayin ne ni lisa aka yi ɗari kila in kana da dila a shi dubu goma gare ka to a ce in tana suna Allah dubu ɗari aka sa gare ka sai ba ɗauko ta kila gane ala kullu halin su yi musanin wa wada aka abubuwa Allah da ya mu gane in sun ki gyarawa mu talaka mu gyara mu kisayi kwatta ho sai ya cimbu shikenan an gama da shi a abu na gaba ku yi hankuri kara imanci abubuwa ku tuna min akwai malam Yunusa wasu sun sai mai magana suna bukata addu'a akwai wani dan uwa wanda bai da lafiya ko yawa ai masa aiki yana bukata mata matika tana tsiyaye jini Ah, to tana roƙon a yi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya eh kun san jini ana tsaya to kuma akwai hadari kwarai da gaske sannan akwai wani bawan Allah shi kuma wanda an kai masa sihiri to ana ganin wasa wasa wasa wasa tun bata taba masa addini ba tun harka aiki ne da sauransu ta tsaya kasuwanci ko ko aikin gwamnati ya tsaya to yanzu harkar ta koma ga addini addini ne kuma an nemi a raba da addini ne saboda haka akwai kyau mai masa addu'a Allah shi ba shi lafiya kuma Allah shi fidda shi daga wannan sihiri na'am wani kenan wannan shi ma da ya rubuto ciwo ido yake ko to yana roƙon Allah shi ba shi lafiya ah, ana an sa makon ko an gama to to ina jin bare dan baka kila kai da kai sanin bayani bare dan gama wasu abubuwa sai kai bayani abu na gaba akwai sanarwa daurin aure ta ah, wadannan ba da sanarwa ga karatu can da muka yi na malam musa limmance jiya ko ba da sawa ta mustapha abubakar bado dan uwana mun san shi raina daga cikin masu kokari ga harkar addini kuma yana jama malam bello yabo tafsiri eh, baki wata tafsiri ya aiko zuwa ga markazin nurul islami na cewa za a daura masa aure da wata bayar Allah fauziya abdullahi a wuri gidan malam abubakar hassan bado dan shi ya bado kila in ka zo koda wajen rahamaniya din nan za ka ga alama inda za a tafiya lokaci ran asabar na karfe tara na sati to Allah shi ba da ikon zuwa wanda bai samu damar zuwa ba shi addu'a ta alkhairi ha shin lahadi na ko to na dai saba ɗaya lahadi ko ehe lokaci lalle lahadi rana lahadi 22 ga watan sha'abana eh haka yake wanda ya zo daidai da 29 democracy dai ko ga watan biyar 2016 ina jin shi ne ko insha Allah idan ban manta ba malam zai bada bayani game da abin da aka samu na satin da ya gabata uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uh, ana sanar da yan uwa cewa lallai akwai aiki gaban mu mai yawa domin ɗazuma dai malam ya sa iyo bincike akan harkokin midiya guda biyu nta da kuma bishin fm Eh, NTA kamar yadda suka saba cajin mu a karatun awa daya shine naira dubu ɗari hudu suka ba mu discount na dubu ɗari da dubu ɗari biyar ne gaskiya amma suna ba discount ga karatun mu ya dawo naira dubu ɗari hudu akwai karatun rana wanda za a sa shi kuma naira dubu ɗari uku ne naira dubu ɗari bakwai kenan su ma bishin fm na je na bincika karatun awa ɗaya za mu ɗauka insha allahu su ma naira dubu ɗari uku ne amma sun ba discount na naira dubu hamsin naira dubu ɗari da hamsin to kalubalen da ke akwai shine mace nan rumfan nan za ku ji bayani kamar yadda kudaden da aka samu musa tilu da suka gabata kamar yadda na yi bayani shekaran jiya karatun da aka yi na ranar sha uku ga watan biyar wato ranar juma'a an samu kuɗi ƙasa naira dubu tamanin da ɗaya da ɗari takwas da goma sha biyar aka samu alƙawulla dubu eh, ɗari da talatin da biyar suka zama naira dubu ɗari biyu da goma sha biyar kenan sai karatun zadul ma'adi da aka yi ranar ah, sha takwas ga wata wato satin da ya wuce an samu naira dubu sittin da ɗaya da ɗari bakwai da saba'in da biyar sai karatun ran jimu'a na sayihul buhari aka samu naira dubu hamsin da uku da ɗari hudu da arba'in sai kuma alƙawurra na dubu ashirin da bakwai jimla kuɗin da aka samu duka naira dubu ɗari uku da hamsin da takwas da naira ɗari tara da ashirin sai kuma karatun da aka yi wannan rana ta yau an samu jimla kuɗi naira dubu hamsin da uku da naira casa'in da biyar jimla kuɗin gaba ɗaya shine naira dubu ɗari hudu da goma sha hudu da naira goma sha biyar abin da muka samu kenan saboda haka akwai aiki kuma ja ina fatan malaman da za su waɗannan karatuka Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya cimu da jagora baki daya Allah ya saka musu da alheri amma kuma akwai aiki mai yawa gaskiya ga wani mu kila malam zai ƙara bayani akan wannan lalle akwai aiki saboda haka ƙara roƙon mutane zamu duk da dai cewa mun rufe karatu amma dai an san mu'assasa ta ahlul bait was sahaba an san barkazun nuri an san masallacin Abu Huraira wannan da suna cikin wuraren da aka ba da waɗannan gudunmawa sannan kuma an san waɗanda aka kaima ko ku waɗanda aka wakilta don wannan daga yanzu har zuwa kamun ramadana ko ku har zuwa abubuwan su fara su kan kama kowa buɗe take asusu buɗe yake a taimaka don gaskiya akwai matsaloli da yawa da aka fuskanta kaga kowa na cewa a yi tafsiri a yi karatu a yi ne a yi ne amma kawai bai shirya koyi ba shirya ɗaya kawai ya taho in ma sai ya sai littafi ya zo ya zanna a mai karatu ya sha gaban za a fiya ta haka dai ehin kaga to ai ba a haka nan ba a ba a karatu haka gaban za dai ko da duka kowa dukan mu kowa ya sacrificing bai an sa komi don haka abin yake kowa kawai ya ɗauka hatta da waɗanga masu ɗaukar kamarorin ba ko da aka ba su ba da masu shi ga gaba ɗaya waɗanga mai suke mara su annur da su malam ya da su malam yakubu da masu tuturawa da ni mai karatun da wa da wa duk da waɗannan da azumi ko ɗari babu wanda aka ba ko ɗari wa kowa ya kai haka nawa saboda haka ya kamata mutane su wa kansu kailula su san cewa abin gafa jajircewa na ake yi kowa ya bada gudunmawa bai kamata a ce kai ta bangaren ka ba an samu matsala ko ba haka ba ehin ga mai tsayawa ya ce karatun amma an kasa tallafa ma karatun ban ga irin wannan ba sai sakkwato sakkwato ɗaya haka kuyi hakuri sakkwatawa a masa kutu ɗaya haka gaskiya muna da matsala a wuraren da ni zazzauna to na he ganin cewa su kutu ɗaya da ɗin waɗannan waɗannan matsaloli can wasu wurare abinda akwai ƙasa ya he abinda ma ma aka bukata akwai ƙasa babu babu wani abu kuma haka ɗaya inda wani ɗaya zai zuwa ya ci ya ɗauki nauyin kaza ba sai an yi roƙo ba ba kasan ma abin zabban kunya zabban takaici a ce sai an roka. irin wanda an kasan muhimmancin abubuwa kuma a ce sai an yi biyan mutane sati ɗaya sati biyu sati uku abin da ba a saba ba eh Allah ya sa dai mu gane kuma Allah shi ba mu ikon taimakawa ina jin babu wani abu babu babu wata sanarwa eh, eh to duka ubangiji wasu suka zo addu'a ubangiji Allah shi ba su lafiya kuma Allah shi ba mu lafiya gaba daya okay magana daura ta ne sa'i ko 27 eh, ko 27 ran juma'a za a bude daura ta nisa'i wadda an ka ba da sarwa wasu da yawa sun yi registration inda za a yi mali abu ko ba su yawa har yanzu ko ina za a yi ta an canza wuri ko eh abu hurai a an yi magana ai an ce za a mai shi ta iya gwandu ko an tabbatar da magana to za a mai shi ta iya gwandu dama an bace za a abu huraira amma dai lokacin na an yi daidai da clash din wasu harkoki da za a yi wurin to sai aka dage aka ce za a mai suwa masallaci iya gwandu insha Allah ran juma'a saboda haka wanda bai yi girista ba har yanzu yana iya yi ko to shi kenan ko bude take su duk waɗanda suka ba mu gudunmawa da kama kama da shugaban mu asusa ma dr mansoro da su dr sani abdullahi jos da masu taimakawa dukan nan ubangiji duka allah ya saka ma kowa da alkhairi ah, da waɗanda suka taya ni aiki karatu na jambaki malam isa kiɗe da malam buhari sani mustapha buhari sani ubangiji allah ya saka musu da alkhairi da duk sauran huskoki na alkhairi da sharori da gudunmawa duk allah ya saka ma kowa da alkhairi to wani baya da lafiya yanzu ya ce a kira mai abu bash yana kusa ya zo wanda suke tare baya da lafiya Allah shi bashi lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka to malam abuwa sun yawa a lawali injina na ce min yana tunatar da ni cewa wannan karatu ana watsa shi da kafaifai da yawa bancin whatsapp da aka yi sannan kuma akwai mustapha immigration da sauran su lawali injiniya da sauran su malam salihu muhammad da sauran da yan uwa na alkhairi sun zanna sun yi grouping sun hada wasu abubuwa da kan suna watsa karatun ga ta youtube yawa saboda haka da kana son duk karatuttukan da aka yi ta youtube zaka same su kuma ana na ana turawa da ka shiga ina jin sun sa sunana shine za ka yi kilikin da ka shiga sai ka zaɓi karatun da haka so sai ka, ka saurara insha Allah haka ne malawali ko insha Allah Allah saka musu da alkhairi kuma Allah shi ba su wannan kwamitin nasu daban na karkashin malam Salihu Muhammad mai shinkafa yawa to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu